idan har ka yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ne to ka danna mishi laikin wanda a mutane yake ganin cewa wannan dacewa ne da kuma rashin dacewa domin bai kamata a dinga alakanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wasu abubuwan ba inda Aisha Humairan take cewa wasu manya-manyan kurakurai guda biyu da muke yi a cikin 'yan kwanakin nan wanda ba mu ɗauke su a bakin komai ba idan har muka ci gaba a haka wallahi za mu saka kanmu a matsala a wajen ubangiji ya kamata mu kiyaye waɗannan kurakuran su ne sai ka ga mutum ya zo ya ce a comment sai ya ce idan har ka yarda cewar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah ne kuma manzan Allah ne ka yi min laikin ko kuma mutum ya ce idan har ka yarda cewar babu wani mai daraja sama da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka yi min laikin mutum zai roki laikin amma sai ya haɗa kalmominsa da manzan Allah wannan kuskure ne darajar manzan Allah ya fi ka zo kana hada shi wai a cikin comment section kana cewa idan an yadda kaza ne idan ba maka lakin ba kenan kana nufin ba a yadda ba wannan kuskure ne babba ya kamata mu ji tsoron Allah mu dina duk wani wasa da zamu da duk wani rashin hankali duk wani jahilcin da zamu mu tabbatar da cewa muna kauce hanyoyin da za su sada mu da shiga hurumin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda wannan abin kai tsaye zai kai mu ga halaka mu kiyaye mu ji tsoron Allah sai abu na biyu sai a zo a ce Hmm. karfa ranar gobe kiyama a zuwa tattara yan comment section gabaki daya ce a yi wuta da su sai mutane su je under comment din suna dariya ba abin dariya bane abin kuskure ne watan har kuna tunanin za a iya kwasa yan comment section a ce a yi wuta da su amma kuma still ba a daina ba ana yin abubuwan da ba su dace ba a comment din kenan kuskure ne wai karfa ranar gobe kiyama a zo a ce za a kwashi yan comment section a yi wuta da su wallahi mu daina daukan waɗannan abubuwa a matsayin abubuwa da suke na nishadi daban dariya ba abin dariya ba ne ba komai ne ake mai da shi abin wasa don Allah da annaba mu kiyaye duk abin da muka san zai iya kai mu ga kusanci ga wuta mu kiyaye shi mu guje shi mu rufa mu kan mu asiri wannan yar takaitacciyar tunatarwa ce Allah ya sa gyara Allah ya sa dace ina fatan Allah ya tsare mu ga baki mu da wuta da mu da 'yan uwanmu da dukkan sauran iyayenmu da 'yan uwanmu da magabatanmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ya tsare mu Allah ya tsare mu Allah ya tsare mu